Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu muke farin cikin sake da muku da wani shirin a wannan dare naku na Juma'a 20 ga watan Maris. shekara ta 2020. A cikin shirin muna ɗauke da rahotanni da suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum. Musamman idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a sanadiyar coronavirus a sauran sassan duniya. Duk idan Allah ya bamu iko a cikin shirin, za mu kawo muku labaran ta Mola a takaice. Yau ma za ku yi mana aikin gafara don ba za mu ba ku damar ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda muka saba a kullum ba. amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar cutar coronavirus da ta bazu ko'ina a faɗin duniya ya zarta dubu goma yayin da cutar ta kama mutane fiye da 244,500 a nan amurka gwamnan jihar california gavin newsom a jiya alhamis ya bai wa mazauna yankin kimanin miliyan 40 umarnin su zauna a gidajensu a zaman wani sashe na yaƙi da yaduwar cutar newsom ya ba da umarnin ne biyo bayan mutuwar mutane goma sha tara da kuma wasu da bincike tabbatar sun kamu da cutar a california rufe zirga-zirga a fadin jihar ya zo ne bayan da gundumar los angeles ta ba da umarnin rurrufe dukkan shagunan sayar da kayayyaki da wasu manyan kasuwanni da filayen wasa newsom ya kuma bukaci majalisar dokoki da ta amince da fitar da kuɗi dala biliyan ɗaya daga kason asusun gwamnatin tarayya domin biyan kuɗin yin magani ga waɗanda cutar ta kama. Pakistan ta ce dubban 'yan ƙasarta na ci gaba da makalewa a makwabciyar ƙasar Iran wadda ita ma take fama da mummunar cutar coronavirus kana ta yi kira da ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kakabawa tehran domin taimakawa wajen dakile yaduwar cutar a yankin jami'an ƙasar ta iran sun ce cutar ta kashe kusan mutane 1,300 a ƙasar inda kuma ta kama mutane fiye da 18,000 a 'yan watanni da suka gabata mai magana da yawun ministan lafiya na iran kianush jahanpur ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya alhamis cewa ana gano wasu sababbin kamuwa da cutar hamsin a kowace sa'a kana kuma ana samun mutuwar mutum ɗaya sakamakon cutar a cikin kowane daƙiƙa goma a iran lamarin da ya sa ta zama ƙasa ta uku da cutar ta fi addaba a duniya bayan italiya da china pakistan ta ce mafi akasarin mutanenta kusan 450 da aka tabbatar sun kamu da cutar musulmai ne 'yan shi'a da suka dawo gida bayan gudanar da wani aikin ibada a iran jami'an vietnam na shirin kara farfado da tattalin arzikin ƙasar bayan da yawan kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a ƙasar da yake tana kan iyaka da ƙasar china tana kuma hulɗar kasuwanci ta kudda kudda ita to amma ta sami mutane 85 ne kacal da suka kamu da cutar ta coronavirus a wasu lokutan kuma takan kwashe ranaku ba tare da samun wani sabon kamun cutar ba gwamnati na nan tana ba da ɗan tallafi domin farfado da wasu kamfanoni ciki har da masu fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje waɗanda su ne kashin bayan tattalin arzikin ƙasar da ke bunƙasa da kashe shida bisa ɗari a kowace shekara tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ko da yake an rurrufe kan iyakokin ƙasar ga masu shigowa. rundunar sojin kasar kamaru ta ce ta kashe mayakan 'yan awari 24 da suka lashe takobin tarwatsa sake gudanar da zaɓe a yankunan kasar masu magana da harshen turancin ingilishi to amma shaidun gani da ido sun ce mafi akasarin waɗanda aka kashe farar hula ne da aka same su suna faɗa da juna kwamandan rundunar sojin brigadier general valerie inka ya ce dakarunsa sun kai farmaki tare da tarwatsa sansanoni goma na mayakan a zaman wani yunkuri na samar da kyakkyawan yanayin gudanar da zaben na ranar lahadi ya ce dakaru 350 da aka tura a yankunan da ake amfani da turancin ingilishin sun kuma karbe motoci da makaman 'yan awaren a yayin da suka kashe mayakansu da dama ciki har da kwamandansu 'yan awaren sun bayyana a kafar sada zumunta ta intanet cewa sojoji sun lalata sansanoninsu to amma kuma sun ce mafi akasarin waɗanda suka mutu ko kuma suka jikkata daga bangaren sojojin suke to sai dai kuma jiran General Inka ya ce sojojinsa sun dawo gida da ransu duka sai dai 'yan raunuka da wasu suka samu. A yau Juma'a kasuwar hannayen jari a yankin Asiya sun ɗan ɗaga sama bayan da ajiya Alhamis kasuwar Wall Street ta ɗan soma farfadowa masu saka hannayen jari sun bayyana fatan cewa gwamnatoci da manyan bankunan kasashen yankin za su taimakawa tattalin arzikin duniya domin kaucewa fadawa matsin tattalin arziki sakamakon yaduwar cutar coronavirus a koriya ta kudu an buɗe kasuwar hannayen jari da ta tashi da kashi uku da digo hudu bisa ɗari sama da jiya alhamis da kasuwar hannayen jari ta korea composite stock price index ta yi sama da kashi hamsin da digo biyu bisa ɗari gaida Murtala Faruk na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Annobar coronavirus na ƙara yaduwa a sauran sassan duniya amma mahukunta a Najeriya na iyakar yin su don dakile yaduwar tata. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton nasa. masallatai da dama dai a birnin lagos sun bi umarnin gwamnatin jihar ta lagos na cewa masallatan juma'a kamar da gwamnatin ta bukaci a yi a kasarin masallatai da ke angwani daban-daban a birnin na lagos ba su gudanar da sallan juma'a ba kamar da aka umarce su domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus don ajiye ne dai gwamnatin jihar lagos da ta fi kowace jiha a najeriya adadin masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ta bayyana nuna buƙatar ƙauracewa masallatai da kuma coci-coci domin gudanar da ibada haka kuma gwamnatin ta jihar Legas tuni ta ba da umarnin rufe makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu ga dai abinda wasu mazauna birnin na Legas da ke unguwanni daban-daban suka shaida mun game da sallar ta yau eh a gaskiya har cikin bariki dai na shiga ban ga alamar za a yi sallar nan ba saboda na kira na ibili masallacin da muke sallah sai ce gaskiya ba za a yi ba saboda sun samu sanarwa hakan ne ma yake tabbatar min da cewa sauran sallolin ma ba lalle ne ba ci gaba da yin a masallatan a wajen ku ayi yi sallah? Wallahi ba yi ba. Sai da muka je sai da na zo har na siya mai na zo da na ji kamar kiran sallah ai Allah sai dawa muka yi nan na tirin bura ba ko ai a anan. Ai rufe duka eh, ai rufe. Eh, gwamnati ta ce kar a yi kuma ya zama wajibi a yadda musulunci ya karantar ka da mi ba don saboda komai ba ta sallar juma'a ma an ce an yi ruwan sama ma ta fada kanka an ce ma ana banka bashi ma Kasan, wanda zai ganka a masallacin ma ta ma san sauka kanka to balantana wannan annoba da ake da akwai wasu sun yi taurin kai sun yi amma taurin kan ko ba abin da zai mai da su sai baya domin ba a ja da gwamnati amma gaskiya sallar yi su ma jihohi daban-daban a Najeriya na ci gaba da gudanar da taron karta kwana domin tattaunawa akan hanyar da za a bi na kaucewa yaduwar wannan cuta ta coronavirus kamar yadda aka gudanar a jihar Naija karkashin jagorancin kwamishinan lafiya da jihar Dr. Makon Siri da kuma shugabannin addini na Kirista da na Musulmai. Alhaji Ahmed Ibrahim Matane shine sakataren gwamnatin jihar ta Naija. Alhamdulillah kamar yadda mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Dr. Bakar Sani Bello ya bada umarni gwamnatin jihar Niger ta dauki kwakwaran matakai domin ah, kada wannan ino cuta na coronavirus ta yadu a jihar Niger. Ah, na farko shine duka makarantu na ah, ƙananan primary school da na secondary da kuma jami'o'i duka an rufe su. Ah, daga monday saboda ko yara da ke makarantu nan kowa ya koma gida ah, na biyu duk waɗansu tarurruka na gwamnati su ma an soke har zuwa wani lokaci haka kuma an ja kunnen jama'an jihar niger da su rika kula idan zuwa masallaci ko zuwa kasuwanni ko kuma zuwa tashoshi irin inda ake hidiman a tafiye-tafiye. Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban darakta na hukumar kula da addinai a jihar ta Naija. Dalilin taron nan shine domin yadda hausawa kan ce idan gemu dan wanka ya kama da wuta to ka yayyafa mana ka ruwa shine muka fara ɗauka wannan matakin saboda babban barazana da ya fuskanci duniya shine wannan muguwar ciwo da ke yaduwa kamar wutan dare. ne muka ce to ya dace domin eh, amana da ke kanmu na al'umma mu zauna da mu da eh, malaman asibiti wanda kwamishinan lafiya ya zo a madadinsu a yi mana bayani a faɗakar da mu malaman addini da kirista da na musulmi game da cutan an tabbatar mana da akwai cutan da hanyoyin kamuwa da cutan sannan kuma wanne ne hanyoyin kariya don an gaya mana don me malaman addini su samu su faɗaka da al'umma a masallatai na hamsu salawat da masallatan juma'a da kuma coci a faɗakar da mutane hanyoyin kamuwa da kuma magani a bangaren ta ma'aikatar lafiya a jihar ta Neja ta bayyana cewa akwai buƙatar faɗakar da jama'a akan muhimmancin yin tsafta domin neman kariya daga cutar ta coronavirus kamar da dr muhammad mako sidi kwamishinan lafiya a jihar bayani tuni dai gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarnin rufe wasu manyan filayen jiragen saman kasar da suka hada da malam na malam aminu kano da ke kano da akano ibiyam da ke garin enugu da kuma babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke birnin fatakwal a jihar rivers kamar da babban darakta na ma'aikatar filayen jiragen saman kasar kaftin musa nuhu ya yi bayani a cewarsa dai yanzu haka babban filin jirgin saman kasa da kasa na namdi azikwe da ke abuja na murtala muhammad da ke birnin Legas su ne za su ci gaba da kasancewa a buɗe. A bangaren ta dai cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya ta bayyana cewa kawo yanzu an samu bayanan fasinjoji fiye da 600 da ake kyauta zan sun yi mu'amala na kud da kud ko kuma na nesa da waɗanda yanzu haka ke hannu kuma tabbatar cewa sun kamu da cutar ta coronavirus a birnin Legas. Adadi dai yanzu a Najeriya na waɗanda suka kamu da wannan cuta shine goma sha biyu. babangida jibrin murya amurka daga najeriya to gaida babangida jibrin da wannan rahoto daga najeriya sai halin da ake ciki a kasar ghana a kan yaƙi da ake da coronavirus a kasar allah abbas na ɗauke da ƙarin bayani a bisa la'akari da yadda yaduwar cutar ta coronavirus ke keke ta gimshikan tattalin arziki kasashen afirka sun soma nuna fargaba da damuwa na abin da kaje ya dawo na tasirin cutar akan tattalin arzikinsu mutane da ke a wasu sassa daban-daban na duniya mai yiwuwa ba za su iya samun isasshen kuɗi har da za su aika wa iyalai da dangi a gida ba duk da a dalilin rufe iyakokin ƙasashe da hana saukan jiragen sama. This morning, is an incident incident on the Da safiyan nan an samu wani haɗari a tashan jiragen Abidjan an hana jirage sauka aka taso su zuwa ghana an gudanar da mahawara da kamfanonin jirage a kan lamarin amma an hana duk jiragen sauka a nan ghana wasu jiragen da sun ka sauka ba da izini ba an hana fasinjojin su sauka an cika musu mai suka ci gaba da tafiyarsu wani abin da bai ɓuya ba shine yanzu batun cusa siyasa a lamarin nan na cutar coronavirus ya kau kowa na ba da haɗin kai a akan yadda za a ci ƙarfin yaɗuwar cutar A kan haka tsohon shugaban ƙasa jan dramani mahammai ya roƙi shugaban nana da dan kufa ado ya ɗau duk matakan da za su tabbatar da an danƙwasar da gurgunta tattalin arziki da cutar ta ke haramai akan haka gwamnati na tattaunawa da bankin duniya ta tsunduma hannu cikin dala biliyan goma sha biyu da aka wari don yakan cutar a agazawa ghana kan matakan da take ɗauka don dakile yaduwar cutar dr bedi kodiani daraktan kula da harkokin jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya the case count remains seven Adadin waɗanda sun ka kamu da cutar ne mutum bakwai kuma ana nan ana manejinsu a keɓe. kuma dukansu suna cikin hali mai kyau muna gudanar da bincike na waɗanda sun kai hurɗa da su adadinsu ya kai mutum 381 yanzu kuma a cikinsu babu wadda ya nuna alama harbuwa da cutar kuma ana bibiyar su ana sa ido a kansu da yake gwamnati ta gabatar da matakan ɗauka a ofishoshi wuraren aiki da dai duk inda ake taron jama'a maganar motocin hawa ma na da muhimmanci kenan na gasken gaske bari mu ji abinda minista sufuri kwaikofori ya tanada. This is a health issue of we need to adopt Wannan matsala ce ta kiwon lafiya don haka tilas mu bi umarni da ma'aikatar kiwon lafiya ta bayar na wanke hannaye a tashoshin motoci. Masu aikin sufuri na bukatar su samar da isasshen abin da zai samar da ruwa mai zuba da sabuli da kuma bokiti da za a rinka zuba ruwa ciki domin tabbatar da an samu wurin wanke hannu sosai tare da tattara bayanai game da fasinjoji da ke shiga mota wannan zai taimaka mana mu bi sawun fasinja in akwai dalilin yin haka sai dai a ƙarshe labari ya iso cewa 'yan gana uku sun mutu daga cutar ta coronavirus a turai ministan harkokin waje madam shalle ayyakobochi ta shaida wa 'yan jarida a wajen majalisar dokoki cewar biyu a cikinsu sun mutu ne a italiya ɗayan kuma Denmark. Mu ne za mu kare kanmu in akwai bukata ta gaugawa babu makawa za mu yunkura mu ɗau dokin matakan da suka dace mu tafi mu taimaka wa biyan ƙasarmu a can. Masu iya magana dai sun ce. mutuwan yawa kaka wannan annoba ta yi sanadin ƙara ƙarfafuwan haɗin kai na al'umma musulmi da duk masu sauran addini. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwanullah Abbas daga kasar ta Ghana sai mu leƙa kamaru don jin halin da ake ciki a kan yaƙi da ake yi da coronavirus. Muhammad Awal na ɗauke da ƙarin bayani. Ministan Lafiyar Ƙasar Jamhuriyar Kamaru Maluda Maloshi ya sanar a shafin na Twitter cewar annobar cutar coronavirus tana ci gaba da ruruwa a ƙasar Kamaru. Anda ministan ya ce an kama cikon mutum na biyar wanda yake ɗauke da ƙwayar cutar. Amma yanzu dai dukkaninsu an killace su ne a wani bangare domin ƙwararrun likitoci su ba su kulawa na musamman. A asibitin Benin Yawunde na tsawon makonni biyu jami'in hulɗa da jama'a dr jibo na hukumar lafiya ya mini karin haske kan irin matakan da suka ɗauka domin rufe kan yakoki da ba filayen sauka da tashin jirgin sama na ƙasar ta jamhuriyar kamaru Muhammad Awal eh, a sanin kowa ne a wannan magana in haka gaskiya ne yanzu ma haka muna na a cikin shanin bincike an samu wato wani an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi kasan cewa gwamnati ta dauki tsaro gwamnati ta dauki matakai tun airport idan ka iso akwai injuna akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum sannan kuma alhaji ahmadu ya ce agajin da kasar koriya ta ba wa kasar kamaru na na'urori domin tantance masu dauke da cutar ta cap 19 sun fara aiki a tashoshin jirgin sama na birnin yawunde da duwala to eh mun gani ministan lafiya da shi da gwamnan duwala duk sun tafi iyaport sun sassaka waɗannan mashukan duk waɗannan ayyukan sun saka su gaba daya mutanen kasan koreyan su suka ba ma kamaru wannan a faran in suka sassaka sun saka birnin yawunde da birnin duwala mun gan su gabaki daya da suka saka babban likita mai kula da yaduwar cutar ta coronavirus a kasar kamaru dr kasin ya yi mana ƙarin bayani kan yadda cutar ta cap take tasiri a jikin al'umma an san daga china wannan abu ya fito daga china ƙauyen da ya fito ma an yi ta mutuwa yanzu abin da ake tuna bai taɓa afirka ba gashi yanzu najeriya an je. morocco yanzu an so mace senegal an so mace saboda haka ba kiyaye ba haka zai soma bazuwa har ya yaɗa duniya ga baki ɗaya virus shi ba abu bane wanda yake da wani karfin mutuwa ko odijabel aka zuba mishi mutuwa yake yi sisa rigakafi ya fi a tambayi magani ya zama na cewa wanke hannu a kowane lokaci gaishe gaishe da hannu da ba a wanke ba shiga bayan gida a fito ba a wanke hannu ba a tafi yi taro a haɗu wannan na da mura ana ta atishawa shawa duk wa'annan tutarun banzan da ba zai kara mutane wani abin arziki ba gara a tsayar yanzu. Cutar ta virus dai a yanzu haka ta zamto ruwan dare gama duniya. kasancewa manyan kasashen da suka ci gaba su ma suna mai kan iyakokinsu. Haka zalika kasashen nahiyar Afirka su ma sun bi sun rufe kan iyakokin domin kan cutar ta yi tasiri a nahiyar ta Afirka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ministan lafiyar kasar jamhuriyar kamaru maluda maloshi ya sanar a shafinsa na twitter cewar annobar cutar virus' tana ci gaba da ruruwa a ƙasar kamaru anda ministan ya ce an kama cikon mutum na biyar wanda yake dauke da kwayar cutar amma yanzu dai dukkaninsu an killace su ne a wani bangare domin kwararrun likitoci su ba su kulawa na musamman a asibitin benin yawun ne na tsawon makonni biyu jami'in hulɗa da jama'a dr jibo na hukumar lafiya ya mini ƙarin haske kan irin matakan da suka ɗauka domin rufe kan yakoki da ba filayen sauka da tashin jirgin sama na ƙasar ta jamhuriyar kamaru Muhammad Awal eh, a sanin kowa ne a wannan magana in haka gaskiya ne yanzu ma haka muna na a cikin shanin bincike an samu wato wani an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi kasan cewa gwamnati ta dauki tsaro gwamnati ta dauki matakai tun airport idan ka iso akwai injuna akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum sannan kuma alhaji hamadu ya ce agajin da kasar koriya ta ba wa kasar kamaru na na'urori domin tantance masu dauke da cutar ta cap 19 sun fara aiki a tashoshin jirgin sama na birnin yawunde da duwala to eh mun gani ministan lafiya da shi da gwamnan duwala duk sun tafi iya sun sassaka waɗannan mashukan duk waɗannan ayyukan sun saka su baki daya mutanen kasan koreyan su suka ba ma kamaru wannan a faran in suka sassaka su saka birnin yawunde da birnin duwala mun gan su ga baki daya da suka saka babban likita mai kula da yaduwar cutar ta virus a kasar kamaru dr kasin ya yi mana karin bayani kan yadda cutar ta cap take tasiri a jikin al'umma an san daga china wannan abu ya fito daga china ƙauyen da ya fito ma an yi ta mutuwa yanzu abin da ake tuna bai taɓa afirka ba gashi yanzu najeriya an je morocco yanzu an so mace senegal an so mace saboda haka ba kiyaye ba haka zai soma ba zuwa har ya yaɗa duniya ga baki ɗaya virus shi ba abu ne wanda yake da wani karfin mutuwa ko odi javel aka zuba mishi mutuwa yake yi sisa rigakafi ya fi a tambayi magani ya zama na cewa wanke hannu a kowane lokaci gaishe gaishe da hannu da ba a wanke ba shiga bayan gida a fito ba a wanke hannu ba a tafi ai taro a haɗu wannan na da mura ana ta atishawa duk wa'annan taron banzan da ba zai kara mutane wani abin arziki ba gara a tsere yanzu. Cutar ta coronavirus dai a yanzu haka ta zamto ruwan dare gama duniya. Kasancewa manyan kasashen da suka ci gaba su ma suna girkame kan iyakokinsu. Haka zalika kasashen nahiyar Afirka su ma sun bi sun rufe kan iyakokin domin ka cutar ta yi tasiri a nahiyar ta Afirka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar kamaru. sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Muna mika sakon fatan alkhairi na muryar Amurka ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya ƙara tsare mu daga duk wa'insu annobobi da kuma wasu cututtuka baki ɗaya Allahumma amin. Yanzu a madadin Murtala Faruk sanyin Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar kwalambiya da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.